sayyidina abubakar kadai ne kwanta gidan sai rasu ko sayyidina umar ya aka yi usmanu ali jama'a duk baki daya fitina kenan har zuwa yau kuma har anan da kasa kun ka imanin ka kare kada ka taba tsammanin cewa wai kana da lafiya kenan har ka je ka mutu a'a ki rike imanin ki ka rike imanin ka kana cikin tafiya za ka je ka zo shi da sai ka tarar da fitina an rasa ina ka fito ga sai ka je jefe da wurin yau ko ne ka rutsa da mutum ba za baka dama ka koma gida ka dauko imanin naka shi yasa da'iman imanin ka ya zama yana tare da kai Allah ya kiyaye kai daga kake Umaru sai na Umar fitila ta tashi har zuwa yau kuma har annabi wani lokaci ta yi sassauci ta yi sauki wani lokaci ta yi yawa ta tashi Allah ya kare قال حدثنا سعيد بن ابي maryam. قال اخبرنا محمد بن جعفر عن شريك عن شريك بن عبد الله عن سعيد بن المسيب عن ابي موسى الاشعري قال an karbo daga sayyiduna abu musa al-akari Allah ya karama sai dace kharaja an-nabiy yau kuma ga mu da manzon Allah a gona bakin rijiya za mu ga menene ya faru ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga sayyidina Abubakar ga sayyidina Umar ga sayyidina Usman ga dan ga wanda ke tsaron kofa me yaya aka yi sai kharaja annabi sallallahu alaihi wasallama yawman ila ha'it min hawa'it al-madina wata rana manzon Allah ya fita je cikin gona cikin gonakin Madina lihajatihi saboda wata bukata sa. wa kharajtu fi isrihi abu ce sai na fitar na bin bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falan ba da khalal ha'isa da manzon Allah ya shiga wannan gonan lambun jalastu ala babihi sai na zauna ƙofar wannan lambun ko gonar Wakultu sai na ce shi da kansa abu musul ashari ce la akunanna al-yawma bawwaban nabiyyi wa yau zan zamo mai tsaron kofar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba manzon Allah ne yake masa yayi ba fa mun lura ko فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقضى حاجته كما الله يجي يا بكاتسا وجلس على قف البئر كما الله يجي زونا أباكي ريجر فكشف عن ساقيه sai ya bude kaurinsa daga kafansa zuwa kaurinsa haka ya bude ya ja tufarsa ya bude yana zaune kafarsa na cikin rijiya wadallahu ma ilbi'in kafafuwarsa guda biyu masu daraja yana zaune bakin rijiya ya sake kafafunsa a cikin rijiya yana zaune haka nan abu musan ashari kuma na tsaye yana tsaron kofa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da manzon Allah ya ce masa yayi ba فجاء أبو بكر يستأذن عليه ليدخل sai ga sayyidina abubakar ya zo yana neman izini dan ya shiga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qultu wa yake fa qultu abu musa al-ash'ari yace sai na ce kama anta hatta asta'zina laka sai ya inda kake kada ka kusanto na sai na jira neman maka izini mun gane ko sayyidina abubakar ثاني اثنين إذ ما في الغالب ma taqulu fi bismillahi Allahu salisuhuma mun gane ko yana sa da tare suka tashi ya zo zai shiga a'a ba wanda yake ba ba inda ba addinin da yake addinin musulunci tsari da biyayya sai sai na bakar ya tsaya fa waqafa fa jitu ila annabi sallallahu alaihi sai zo ran Allah sallallahu alaihi wasallam fa qultu sai nace ya nabi Allah abu ya annabi Allah abu bakr yasta'zinu yana neman izini ya shigo wajenka abu musul ashari kana zaune bakin kofa ba manzon Allah yake ka zauna ba ba shi yake kai tsaro ba ba shi yake kai komai ba kuma abubakar ya fi ka amma dan tsari ya ga ya da ya ga bakar zai ce tsaya can tsaya nan sai na neman maka izini abubakar bai ce kai wane ne dan wa isa wane ne sai baka isa ba barai wuce ya shiga ba a'a sai ya tsaya abu al ashari ya ce ya nabi Allah abubakar ne yake neman izini zai shigo manzo Allah ce da dan da tsara shi ba amma duk bai faɗa ba bala sai ce ki izallahu wa bashirhu bil janna sai ne da shi ya shigo kai mai izini kaga inda ake dillancin aljanna da gaskiya eh, ba buhun sukari ka kawo ba ba buhun shinkafa ka kawo ba ba damin kudi ka kawo ba a'a da gaske ya ce kai masa aljihir cewa shi dan aljanna ne ya shigo فدخل سيدنا ابو بكر يشجع فجاء سيدو عن يمين النبي صلى الله Sai وسلم سيدونا داما da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka shafa an saqaihi wadallahu ma fil bi'r yayi irin yadda manzon Allah ya zauna ya zauna ya kwaye ya janye kifarsa a wurin kwalkwaurinsa shi ma ya saka kafafunsa guda biyu a cikin rijiya yadda manzon Allah ya yi ana zaune manzo Allah na zaune sai na baka na daman sa na daman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ana tattaunawa ne karatu ake yi hadisi ake yi ko menene dai mai ba da rahoti bai dauko mana wani abu a wannan lokacin mun gane ko faja'a umaru kan abu musa al-ashari na tsaye manzo Allah sai na baka na zaune sai ga sai na umar diriyar diriyar diriyar diriyar ya iso wurin abu musa al-ashari fa qultu kamar anta hatta a adina lak yace masai na Umar ka tsaya tsaya kan har sai na neman maka izini ba za ka shiga wurin Allah ba izini ba sai na Umar ya tsaya abu musa al-ashari ya je ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Umar yana neman izini fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam idzan lahu wa bashirhu janna da shi ya shigo kuma kai masa albishir cewa shi dan aljanna ne faja sai ya shigo tunda abakar ya zauna dama ya ji ya zauna daman abakar ya masa ko ya zauna hagun manzo Allah ne ne masa me yasa ha ya zo ya tarar da sayyidina abakar na zaune daman manzo Allah ga faryar hagu ba kowa ya zauna daman abubakar shi ma ya damanta shi ne ya fi daidai ko ya zauna hagun manzon Allah su alaihi Ya ce hagun manzon Allah ya fi daman abubakar albarka haka ne eh haka ne to amma akwai ma'ana kuma in ya je daman sayyidina abakar ya daga nesa da manzon Allah in ya zo hagun manzon Allah yana kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka kusanci ake nema ku kana ma da a federal ya fi maka kana jama'a a local government فجاء عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم سي زي زونا حق من الله صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقيه فيما زونا يد من الله لسيدنا بكر سيزونا فدلاهما في البئر فامتلأ الخف da suka zauna su uku sai wajen ya cika ba inda mutum ɗaya kuma zai zauna ko hagun manzon Allah ko daman manzon Allah ba inda mutum zai zauna kuma sai dai ko ka zauna hagun Umar ko daman abubakar ta inda za ka fuskanci manzon Allah ko ka ba su baya wanne ne yafi ka fuskanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun gane ko sai suka fassara haka da cewa kabarin manzon Allah kenan da kabarin sayyidina Abubakar da kabarin sayyidina Umar sayyidina Usman ya zo babu siri sai sa aka binne shi ba a albarka. mun gane ko falam yakun fihi majlisun ثم جاء عثمان أنا بغيثيها zunnuraini wanda ya taba yin abin da ba wani mahaluki da ya taba yi har annabi ya auri ƴaƴa biyu na manzon Allah ya tara su aka auren masa kanwa tara su manzon Allah ya ji zafi ya ce da muna da ina da ta uku da sai na auren masa yace wa kai la astahi min man tastahi minhu al mala'ika ثم جاء عثمان فقلت كما أنت حتى أستأذن لك da sayyidina Usman ya zo wane ne Abu Musa yace da tsaya can inda kake kada ka da sai na neman maka izini sai zai ce sayyidina Usman yana sallama فقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله صلى الله عليه وسلم wa له وبشره Jannati, Ma'aha بلاء يصيبه yi masa izini ta ce shigo kuma kai masa aljifirci dan aljanna dan aljanna ne amma akwai bala'i da zai same su ne sama da haka sai dai ce manzo Allah ce ka shigo kuma kai dan aljanna ne amma akwai bala'i sai ce wallahu almusta'an wallahu almusta'an kada hala falam yajid ma'ahum majlisan da ya shiga bai samu inda zai zauna ya raba da manzon Allah ba fa tahawwala hatta ja'a muqabilahu sai ya juya har ya je zauna inda zai yana kallon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala shafat ala shafatil bi'ri ya zauna gefen rijiyar inda ke huskantar su faka shafa an saqaihi kuma dallahu ma fil sai ya zauna irin yadda manzon Allah da sayyidina Abubakar da sayyidina Umar suka zauna فجعلت أتمنى أخلي وأدخل لها أن يأتي abu musa al ya ga yau duk wanda ya gabato dan aljanna sai na ta addu'a Allah sa dan uwana Allah sa kani na yazo yau Allah sa dan uwana yazo Allah sa dan uwana wani wani na waya izini dan yau kofa ta aljanna ce dumbe shi ya manta da kai shi ba ya nemi izini ba yace assalamu alaikum ya rasulullah ya adkhul haka wani amma tun da manzan Allah ya ga abin da ke ya zama mai tsaron kofa manzan Allah bai ce ne shi shigo ko tafi ba ba zai tsallake wannan matsayi ba sai da izinin manzan komai sai da ka'ida duk komai sai ka cika sharuɗa in ba haka ba me zai sa ya ce tun da na ga yau duk wanda ya sallama sai a ce dan aljanna ne sai na ta addu'a yana Allah Allah ina ma da wasu ko kanin sai shigo shi ma zai nemi izini a ce masa dan aljanna ne قال ابن fata awwaltu zalika quburahum اجتمعت ها هنا وانفرد عثمان سعيد بن المسيب يتي سيفسر ونا حال da aka kasance cewa kabar kabar rukan kabarin sayyidina abubakar da kabarin sayyidina umar dama malamai kifa bani yadda tsari yake wani yaje ce mana na Aisha ki bude min mana makabarta in gani yadda tsarin yake ko kuwa na shiga da aka buɗa masa sai ga manzo Allah kwance ga sayyidina Abubakar a wajen kafadin manzo Allah ta kasa sayyidina Umar na wajen kafafun sayyidina Abubakar to malamai wani suka ce ga yadda tsarin yake wani suka ce ga yadda tsarin yake ko menene dai zai je dawo alfazazi cewa yayi ne salatun wa taslimun على قبر أحمد صلاة وتسليم إرادة أمينتي على قبر أحمد وقبر أبي بكر وقبر أبي الحق مغنى ذاك to yanda suka sanke kenan ko saboda komai yana da sharuɗa da ka'idoji abu musul ashari zai iya kuma ya sallama amma shi da manzon Allah ya san dan komai sai kai aikin da zai neman ilimi za ka yi komai za ka yi lafiya kake nema sai sharuɗa sun cika duk abin da ka iya ka cika sharuɗa za ka Allah ya hore mu Allah madaukin sarki yana bayyana waɗannan cikin ayoyi Allah madaukin sarki ce wa man arada al-akhirata wa ta'alaha سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا وكلا نمد هؤلاء كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا وانجت نيم neman lahira da in kana neman lafiya sai ka kwanta baka tashi kai ba neman lafiya ba za ka samu sai ka tashi kai aiki in ka tashi kana aikin da ba za ka samu lafira ba za ka samu sai ka yi aikin da za ka samu lafira halin kasancewa kana mumini haka neman ilimi za ka yi haka da kuka kake nema wajen Allah sai ka yi amma wani zai zaunar da kai ya ce ga tarbi zai ka karanta kaza dubu kaza za ka zama wani za ka samu zama kana zaune da kake ce ka sadu ka kai ka kai wallahi kariya ya maka annabci da manzanci ba wasanni ba ne ga dangadan tashi za ka yi ka fitar sun zuciyar ka aiki da za ka samu lafira shi ne zai sa ka samu lafira ba na hadasa ne bishir bin khalidin ba na akwara muhammadu bin ja'afari an yi an sulaimana ba Samitu, sami ku a bawa wa'ilin ba na tsinani usra mata ala tukalli mu haza aka ce ma usamatu wanda yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na sai yace aka ce masa ba za ka je ka zanta da sayyidina usmana ba ka ce masa kaza kaza ba eh. aka ce ce masa aka yi surutai yawa kai ka me zai hana ka je ka faɗa ma sayyidina usmana maganar ah, walidi dan uku ba aka ce an same shi yana yana laifi ko ko aka ce me zai hana ka je mu kai ma sai na Usman magana cikin cikin sun yawa giba wanne ya zagi wannan wanne ya kaza wanne ya kaza jita jita irja cikin cikin za a tare a cikin gari ka je kai ma khalifa magana mana qala sai ce qad kallamtu na yi masa magana ma duna an aftaha baban akuna awwala man yaftahu na je na yi masa magana tsakanina da shi a koyi a asirce na je na yi masa nasiha ba tare da na yi yadda fitina za ta tashi ya zama ni ne farko wanda ya tara fitina ma'ana ya je ya samu sai na Usmana ya faɗa masa ba tashi yayi yace kai eh, halifa ana kaza ana kaza to kaga fitina ta tashi ma'ana ya in zama tare sai ma khalifa ta waye ya sa masu kaunan khalifa masu goyon bayan khalifa za su ta waye farfikina da dan in ka je ka samu shugaba ko sarki tsakaninka da shi kai magana ka yi iya ka nasta alaihim bi mutaifi ba haka bane ai abinda kake kai an ce ka zo kai gargadi ne ka yada musu addini innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah hadi man yasha'u in ka je ka fada ma sarki ko hatimi, ko mai unguwa ko chama ko shugaba ka rubuta masa wasika ko ka je ka da shi ka fada ka gama yayi aiki da abin da ka fada wannan kuma ba hakkin ka kada yayi aiki da shi wannan ba hakkin ka bane kuma ya saura tsakanin shi da Allah ba Allah zai tsaye da ke tambaye shi ba yace na je na faɗa masa ba tare da na bude kofar fitina ba nasiha na yi masa ban kira su ban tsaya tsakanin jama'a na ɓata sunan shi ba ban tsaya tsakanin jama'a na da fitina ba وما انا بالذي اقول للرجل بعد ان يكون اميرا على رجلين انت خير بعد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ni ba zan je ta da fitina ba bayan na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cewa yuja'u bi rajulin ay lahira za a kawo wani mutum fa yutrahu fin a jefa shi a cikin wuta Allah ya tare mu fa yakhanu fiha qatan al-himar bi rahab ya take wayo kamar yadda jaki ke kewayen a dutsen nika da yadda suke yi sai a saka abu kamar sanda haka ko ice tsakani a daure jaki sai a sa a sa dutse a cikin firmi haka na kewayo sai a daura ma jaki yana kewayawa yana kewayawa yana kewayawa haka ake nika shi ne ke cewa kutubur rahaki yace sai a jefa shi a cikin wuta sai kaga yana ta kewayo yana ta bol yana ta juyawa yana ta juyawa fa yusifu bihi ahlun nar sai an wuta su yi mamaki duk da na sai su kewaye shi fa yaquluna kuma cikin wuta kuke fa suna jin azaba amma sai suka ga malamin garin su malamin kasar su wanda ya cika su da surutu a sai duk abin da yake fada musu ma baya aiwatarwa a sai duk abin da yake hana shi yake aiwatarwa sai su zo fa kuluna, sai ai fulani wannan lokacin ba za su yi akara maka Allah wannan lokacin ya kare wannan ba zai yiwu ba an gama wannan tsarin ya wuce don nan muke har kamfanin jera jirgin sama nan ba ta aiki ba zai aiki ba ai fulan alasta kunta ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar ba kai ne kake cewa ai kaza kar ai kaza ai kaza kar ai kaza ba فيقول سيتي إني كنت آمر بالمعروف ولا أفعله وأنهى عن المنكر وأفعله الله كارم ba aka ce wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'azzabun fi an-nar qabla أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعلمون kisa ka aikata gwargwadon iko amma ka je kai da mutane ƙarya kai ne kaza kai ne kaza sa'an nan da mutum a gaishe kaza za ka kaza za ka mala'iku duk suna rubuta duk suna rubuta abin da babu yace wani babu قال حدثنا عثمان بن الهيثم قال حدثنا عوف عن الحسن عن ابي بكرة قال لقد نفعني الله بكلمة ايام الجبل يتي الله يا امفان الدنيا وتكلم على نجي a lokacin da ake yakin waqatul jamal Allah ya kiyaye wata fitina ce ta faru kar Allah ya maimaita lamma balaga nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama yace kalmar da naji sai min amfani ita ce a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji labarin cewa anna farisa mallaku ibnata kisra aka ce mutanen faris sun sa yar kisra anushirwan ta zamo ita ce sarauniya ko shugaban kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lan yufliha wallau amrahum imra'a yace duk waɗanda suka dauki al'amarin suka dora mata suka zama shugabannin su ba za su قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا ابو بكر بن عياش منين ايه انا بيان اكمل kai ka fara bayanin mana da a tsarin bayani shine kun kasa kun kun kasa sun ce a ba su wani eh za su fito ba haka duk sa'an da aka samu maza suna maza suna tsaye da hakkin banza abin da ke kan ba inda mace za ta ce za ta fito ina dama ba ku dama me za ki zuki ki abin da za ki zuki ki ana yi an hutar shi eh. amma <laughs> amma sun ga kai ka kaza wani yayi ya kaza wani yayi ya udara yayi karya su ga ga a ce ba ma addini yake ba kowa duniya yake ne ba mu ma mu ne zai hana adama da mu sai ku ce musu ne eh akwai magana ba magana to amma sai a samu rashin adalci kowa zai zo ya miƙe kafar sai fi akuyarsa ba ya fi akuyarsa da babbaka ba zancen addinin musulunci ba zancen shari'a ba zancen komai in mace ta fito sai sa ka masu da shari'a ai shari'a ta ce karki fito a kai shari'a ta ba ka izinin kai barna to ya kake kai shari'a ba ta aiki karka sai kanta ko tana yi to ya kai ka jage kanka bayan da za ku yi ku hana tun da sun ga kowa duniya yake nema su don me za ku hana su neman duniya ba kuna kuna ta musulunci ku gani ina za su samu damar fitowa me zai sa su samu damar fitowa beka masu ba eh mana ai mene ne eh tsariya suka yi eh kariya suka yi eh ba za su iya ba eh ake za su iya ko ba za su iya ba kada ka kalli abubuwan da suka faru ne ya janyo masa. kalli kan titi tun daga bakin kwanan da zai har zando albasa abinda ake nema ga ɗaya karfe bakwai tana makaranta bakwai da rabi ai bil ai da ba haka bane suna daure gidan makaranta kuma zo ku bude ku da kudin ku ce ai ku ba za ku muku bude ba ya za ta tashi tana tafiya abinda ake neman ta karfe bakwai makaranta karfe tara za ta fita wasu za ta tana jiran mota ko tana tafiya ya ta fita daga gidansu za ta yi tafiya awa ɗaya awa biyu kafin ta kai makaranta wace duk principal makarantar sai kwakwalwarta ya ya ya ya ya ya ya tunda karfe bakwai da rabi za ta yi ta mai yaya fada wannan ta zo karfe takwas ta yi fada tana gama wannan ta zo takwas da rabi ta yi fada tana gama wannan ta zo tara ta yi fada tana gama wannan ma'ana ka maka ra'ayi ɗaya ai cikin fada ma'ana an hada tsakanin principal da ɗaliban ta suna ba mutum don bulala za a yi musu sa'annan an gama zancen karatu babu fa dama malami tun da ba ta bashi albashi shi ma yana tunanin business ya zai yi za ka hana shi ne zai ci ba sa'an nan ana cin wannan lokacin tashi ya kai ya ta tashi kafin ta kai gida la'asar a gaji don Allah tsakanin mu da Allah wani irin karatu za ilimin zai samu kwali me za a yi in ba za ku yi musu bodin ba ku sawo ba motoci mana suna ɗaukar eh. ai makarantu haka ba haka suka yi ba bara ko bare ne suka kawo ba suka kawo ai cikin talabijin suna yawan mutane ƙarya ai masu ma sun ce su sun fi so Ƴaƴa mace duk so take tana tafiya kan titi ana ganin ta waye ka ba ta izini ta ne za ta abin da take so ina amfanin kai ne ubanta ko kai ne shugabanta ko kai ne menene da menene kai ne gwamnati dan me za a bar ƴa karama sai ta zabe din da take so akan ne dan me za a bar ta zabe abin da take so me yasa kake zaban ma ƴaƴanka kai san inda ba sa fita ka kai su inda mota za ta kai su ji ta dawo ba su ba su je kan hanya mana su dawo duk ba na kuda aka ya kai su ba wayan su an baro su ne cikin bishiya din ba ki ake jin masu ba ba yanda za a yi kai rashin adalci kullun da safi ka fita tun daga karfe takwas karfe takwas tara har tara da rabi za ga ƴaƴa na tafiya za su za su WT za su WAT za su shekara za su ina za su ina kai da ke da mota kana kai har wata rana ba mai mota ta lalace ina ga waɗanda kullum sai su kiyakiya ne ake shiga kullum iyayen sai sun biya kuɗi ba kuɗin ya za a yi kiyakiyan duk ba mai suna sai gidan gidan gidan mai sun kwana gidan mai ya za a yi karatu yayi ana cike ta al'amuran al'umma kuna kallo ya ta yi wahalar ta gaji cikin rashin mutunci da wahala da wulakanci da shan duka da sanyi da zafi duk kana cikin mota cikin sanyi kana cikin sanyi tana tafiya yi ne ko shi ne jikin ta fa babu wani abu lullubi da yake tare da sanyi shi ne za ka ce tafiya karyan tiranta ta dawo sai ta gama wannan wahalhalu kakaf ka zo ka ce mata addini ya ce mata karta nemi kuɗi gida ji daɗin rayuwa za ku fahimci juna za a fahimci juna yanzu addini yake magana da baya magana kan mu kare addini ke magana ko kan mu addini baya magana bayan da za a fahimci juna sai an tabbatar da adalci yadda kake tausaya ma ƴaƴanka wallahi ka tausaya ma amanan da aka danka hannunka amana ce ƴaƴanka da kai da matanka da ƴaƴanka da kuke jin daɗi ba kasuwanci ba ka samu kuɗi ba ba gado kuka yi ba a'a dukiyar al'umma ce aka danka hannunka aka ce kai ne shugaban su kai ne gwamnan su kai ne ministan su kai ne commissioner su dan ka samu dama aka ce ma ga mota ga abinci ga komai da kai da shan da kai da gidan mai da kai da zuwa makanikanci duk kun rabu kenan abinci ma sai dai a tara a kawo maka dan ka ji daɗi kada ka damu ka samu dama ka kula da al'amarin kuma shi kenan sai kai watsi da su Allah kuma ya kyale ka dan ka fi kafin Allah in kana da dabara a duniya ka tsira to akwai yau masu bila sara'ir ba ma da hulun kuwatin walana duk abin da kake iko duk abin da kake mallaka duk abin da kake gadara da shi ka yana da lokaci da zai kare wala kan ji ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra wala qad ji'tumuna urada ba wanda zai je lahira da kaki da bindiga da takalmin karfi da hullan kwano ba wanda zai je lahira da malum malum askaju da siyasa da da biro da surutu da menene ba wanda zai je lahira da rawani da meye da meye kowa kire shi za a yi a saka masa ne ni kafa ni alawayyo a je a saka shi kenan ba ka dawowa gidan da ka gina dukiyar da ka tara ka bar ku kenan وتركتم ما خولناكم وراءكم duk abin da aka ba ku kujera ne gidaje ne mulki ne wai kun bar ku bayan ku ba ku da bukatan ba ba ba na ku bane ba su yi ka mutu ne ruwa ya zabar ku kuma kai yi a cikin gidan a barka kuma ka kwana gidan ka kwana biyu uku kuma sai ka zama mai ka zama muku guba a cikin gida yasa ba a bukatar ka je ka kuma kai da ubangiji ka ku sa, dan yadda za ka yi je ka ka kare kanka mu dai Allah ya mallaka mana tunda ka mutu mu ne magada shari'a ce ta mallaka muna satowa kai yaudara kai cin amana kai yana cikin hanyoyin mallaka gado kyauta kasuwanci albashi sana'a duka hanyoyin mallaka dukiya bace kana mutuwa miliyoyin da ka kawo ka tara za ka ce mutu na sato ne a su dai sun kawo mutu ka bar dukiya sai su gada ba haka bane ba za ka isa ka kwana wannan gidan baran nan za a fitar da kai akai inda ake binne kowa to a wannan wajen ko da a ce ba komai ba azaba ba komai ba tambaya ba komai sai dai a kyale ka kawai baka isa ka leko ta ga ka kalli titi ba ba za ka bude taga ka sha iska ba ba za ka iya kunna fitila ba ba za ka kunna fanka ba ba abin da za ka yi kana kwace kawai ya isa barazana ya isa azaba balle kana zuwa ana shigar da kai mala'iku za su zo ai mutanen unguwanku ne sai su maka har da ba'a barka da sauka an gama mulki an dawo an tara dukiya an dawo barka da sauka kafin su ce mamar rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka shike wa ma za ta kulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha da mulki da dukiya da jama'a da rawani da ne. da duk babu turan nan ka zama kai ma yadda kowa yake abinda za a tambaye ki man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka wa ma za ta kulu fi rajul alladhi bu'itha fikum dama kafin ka je bahaushe ya gama maka magana gidan gaskiya ba gidan gaskiya kenan ba in aka ce maka man rabbuka cikin rashin kunyan ka ba za ka zamo ubangijin ka shine kujeran ka ofishin ka dukiyar ka kamfani ka kuma ka zo ka ce ubangiji ka shine Allah za ka yi musu rashin kunya ne ba su suke rubutawa ba lokacin da kake cikin su da zuwa su rubuta ka zo ka yi musu ƙarya dama ba hausa yake gidan gaskiya ba za ka yi ƙarya ba wa ma dinuka za ka ce dini ne islam shekarar ka ɗari kana zaune kan mulki shekarar ka ɗari kana da kamfani shekarar ka ɗari ka tara jama'a malami da rawar shekarar ka ɗari kana da dukiya mai kai ma addinin musulmi wani gata kai ma addinin musulmi wani gata ina gatan da kai ma addinin musulmi sa'annan haka ce ma dinu ba za ka ji rashin kunya za ka yi mulkaci dini da islam ba za ka ji ko abin ba zai yi ba ba ba ya ce gidan gaskiya karya ta kare ma to ka gani ofishin ka zaka fada kudiran ka zaka fada rawanin ka zaka fada jama'ar da ka tara dukiyarka kamfanin ka menene addinin ka ka zaka fada Allah ya kiyaye wa man nabiyuka wane ne annabi ka jin rayuwarka sunna wa kake bi jin rayuwarka wane ne jagoranka wa yake ma direba wane ne ke jagoranka jin rayuwarka man nabiyuka ba za ce wane ne shehun ka ba me ce shi tarikan ka ba me a'a man nabiyuka wane ne annabi sunnonin annabi dai dama ka take su sharuɗan musulunci ma ka yi watsi da su naka ka kawo sai a ce man na biyu ba komai rasa sun yi kare mala'iku dai baka yi suke ba ba rana ba zai yi ba dama rayuwa ba yau masu majalul arzu zai rasa wannan rayuwa kan canza ta dabararka da tsariya je da duniya yi abin da kaga dama za ka ne Allah zai tambaye ka shi ne aka baka dama ana cewa wannan rayuwar ta canza komai ya gama aiki da ka sani duniya komai ya gama aiki wallahi majalisar ɗinkin duniya ne za su faru da ne suna cikin sada suna cikin saduwar tattaunawa yi tashi kiyama ya kare wannan abin duk sun zama ba su da aiki sai gaskiya kuma a lokacin dukiyarka mulkinka sarautarka ofishinka kakinka malin malu biyu surutu da karya duk aka ce illa man atallaha wanda dan gata shine illa man atallaha bi qalbin sahih sa'an nan sai ce wa ma za ta kulu fi hadha ar-rajul alladhi duk wani da ke ma ka bi hanyar su zai zo maka cikin kabari ya amsa maka wallahi kallahi kallahi shi kansa ya fita abubuwan da za a yi kenan shi kenan duk mutanen da ka cuta fa duk hakkokin da ke kanka duk zalincin da kai yana kanka yana nan a jina jira wannan a cikin kabari nan tukunna wannan barazanar da za zaka ji dama kowa na shiga sai kabar ya matse wannan hakar karin sai ya dawo nan wancan ya dawo nan haka manzo Allah ke launa ja ahadun min zabtatil kabri la naja sa'ad bin mu'az da a ce akwai wanda zai tsira daga matsewar kabari da sa'ad bin mu'az ya tsira ya matse don a tabbatar ma kai ba kowa bane kai kai makan kariya kace kai ne kai ne kai ne Allah ya baka dama ka bi Allah baka dama ka bautata masa kace a a ga kai abin da zaka yi sai a nuna ma baka isa ba ta fi yau baka isa ba to sa'an nan a zo a yi wannan bincike jarrabawar da za kafin a wayi gari ranar lafiya tukunna ba. yan unguwan ku yan local government ɗin ku yan state din ka duk adadin waɗanda ka cuta ba za ku ba wanda zai ce ya yafe maka ba wanda zai ce ya yafe maka wallahi yaya aka yi kuka sako musu ruwan watanni ruwan da ku ya shan ruwan yankari ya aka yi ba dukiyar ɗaya ba ce sai an ba da jawabi yaya aka yi dambun ku yake jin mai sai ku sai dambun kowa ya yawa ba jin mai sai an ba da jawabi din yaya aka yi kaza yaya aka yi kaza ya aka manzo hmm. Allah ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun amma dukkan ku sai Allah ya tsayar da ku ya tabbar gwadan adadin al'umma da kake jagoranci gwargwadon alhakin da ke kanka ko gwargwadon ɗaukaka da zaka samu in ka musu adalci ba wanda zai ce an yafe masa ai an a'a sannan ko uwan mutum ba ba za ka yafe masa hakki hakki ne kowa sai ka sai an zo an fayyace kuma an jaddale an yi tifadi dama dan ana wayuwar gari ranar tashin ciyama dan kasancewa kai ba kowa bane Allah zai ce liman al-mulku al-yawma ana al-maliku ayna mulku duniya ni ne sarki mai cikakken iko ina nan duniya liman al-mulku yawma ba wannan ne Allah zai amsa jawabi sai lillahi alwahid اليوم تجزى كل نفس ما كل نفس اليوم تجزى كل نفس ما كسبت لا ظلم اليوم يو ان كما ظالمتي باب ظالمتي يو ني ranan huce ta kai shi biyan bashi Allah ba cin bashi amma yana biya ban gane la inna sa'annan a fito da komai kowa a yau mutum za kullu nafsin a na kasu duk wanda ya yaudare yake ma ya kai wa domin kai mun gane ko Allah ya kare Allah ya kiyaye Allah ya sanya muna albarka a cikin albarka duk abin da yake karfin mu Allah ya yi mana dan gogin masifa masifu su da ka za mu yi ta ka gajeren kamannu Allah ya kiyaye mu Allah ka ba mu lafiya ta zama lafiya abinda lafiya za ta bukata na ci da sha da rufin asiri Allah ka hore ma duwa masu neman su jefa kasa cikin fitina da tashin hankali Allah ka kare mu Allah ka kare mu na imanin mu ya Allah madaukakin sarki duk wata guguwa da za ta kada a duniyar nan ko wata iska da za ta saso a duniyar nan Allah kada ka sa ta rusa da imanin mu Allah ka kare mana imanin mu Allah ka sauka mana da albarka Allah ka yalwata mana wani mai sana sana'a ko mai kasuwanci Allah ya sa masa albarka amin duk wani dan albashi Allah ya yalwata masa amin Allah ka tausaye zukatan shugabanni su kara albashi amin Allah ka yaye mana talauci da fatara Allahumma hadina bi man hadayt wa tawallana bi man tawalla wa barik lana fi ma a'tayt wa qina wa sirma Allah sharra ma qadayt wa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayta wa la yadhillu man adayta tabarak rabbana wa ta'ala اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا في ذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين